Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, "Barkan mu da haka mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka. A yau wannan tasha tamu mai albarka za ta kawo muku yacca sai dai Apple Abul Fatai Sani Attijani a karon farko ya fito ya yi magana ya tattauna magana akan wannan almajirin Bello ban da ya yi ɓatanci ya saki baki ga janabar Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama inda shek abul Fattah ya fito ya warware shi da shi da duk masu goya masa baya inda ya yi magana ta ilimi ya ba su amsa a cikin al'kur'ani da hadisi a kan da'awarsu ta kuskurantar da Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama wal iyazu billahi da cewa wai Annabi yana kuskure astagfirullah inda Sheikh Said Abul Fatih Sani ya nuna cewa ƙarya suke duk wannan gurguwar fahimta ce kusan wannan wannan suna ƙasƙantar da annabi ne inda ya kawo aya da hadisi inda ya nuna cewa annabi gaba ɗaya baya kuskure insha Allah yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu haɗa ku da malam aji bayanin da yi na ilimi kafin nan idan ka san da Allah kai kai sabon zuwa wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV ne kai kokari ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta ce da zarar an samu an ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai sannan kuma da Allah a danna mana like sannan kuma a yi sharing a yaɗa wannan karatu don al'umma su amfana don a kau da shubuha da mutanen da suka ɗau wa'anda suke da ƙarancin ilimi suka zata bayanin da shi wannan malami ya fito yi a kan annabi sallallahu alaihi wasallama suke zata ko gaskiya ne to ba gaskiya ba ne ba da Allah a yaɗa don a ce al'ummar musulmi a yi sauraro da kallo lafiya. saboda akwai malami da ya fito kwanan nan aka zaka saka video shi a nan gaskiya ya yi maganan da ya ba ban ji daɗin maganan ba amma shi kuma yana cewa ai qur'ani ya nuna haka kawai tsagaga hmm. ya ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake malamin ya kawo hujjoji a cikin qur'ani cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuskuren da yayi Allah ya gyara masa kuskuren sai ya dace a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai annabi ma yana kuskure annabi yana ya dace a haka sannan wai abin da ya sa yan bidi'a suke bashi wannan raddi saboda ana son a ɗauki karfin wa'annan yan bidi'a su ba wa mallumansu irin wa'annan shi sa ba son a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuskure kamar annabi sallallahu alaihi wasallam misali eh, sarki na ga maganan duk da shi wanda ya magana na fahimci yaro ne a ah, yaro ne ya hau kujerar malinta na farko kila akwai ƙuruciya a tare da shi to amma dai ƙuruciyar ta samo asali daga daga ainihin mamba'in da ya tsotso abin nan din sai yasa kawai aka kalla yi muka yi dariya kowai gasa ba za a yi ba yau da wani ne a cikin su wanda ya sai magana za a tanka mai amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dama wannan al'ada su ne dan haka suke mai da annabi common su mai da shi kaman kowa cewa manzo Allah yana kuskure manzo Allah mutum ne ba kaman kowa ba su dauko ayoyin da ba su fahimci ayoyin ba da hadisan da basu fahimci hadisan ba su yi musu baibai din fassara manzo Allah ya kuskure shi kenan kuma ai risala ta ruguje malam cewan annabi sallallahu alaihi wasallam ka bambanta a cikin cewan wahayi daban motsinsa daban to dama akwai wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba tare da umarnin Allah ba ai kai kanka yanzu me yasa zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo ya gwada maka duk motsinka da zaka yi da maganarka da zaka yi akwai umarni na manzan Allah akwai wahayi akai ka koya min wani magana kai daidai da atishawa mm. musulunci sai da annabi sai da ya koyar da kai in kayi me zaka ci motsi in ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an ce maka an mai wahayi ko ba a ce an maka wahayi ba ba a mai wahayi ba wannan motsin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne dan ya koyar da wani abu ba motsin da manzan Allah ya ba dan ya koyar da wani abu ba mm. rayuwarsa da komai kai shan ruwa hatta fitan numfashi sai da manzo Allah ya magana a kansa numfashi yadda komai sai da manzo Allah ya magana a kansa fitan numfashi shiga bayan gida fita daga bayan gida shiga ɗaki fita daga ɗaki kwanciya tashi bacci in ka ce me zaka ce in zaka ci abinci me zaka ce in zaka sha ruwa me zaka ce hannun dama zaka fara gabatarwa ko hannun hagu komai aski da zaka aski yi a'a wanke baki wanka babu abin da manzo Allah bai magana akai ba komai na rayuwa duk motsin manzon Allah da kage yayi to yayi ne dan ya koyar da wani abu kuma yayi dan ya koya maka sai yasa hmm. zaka ga in zan ci abinci zan ga abin da zan ci in na koshi ga abin da zan ci in zan kwanta ga abin da zan ci in zan tashi ga abin da zan ci annabi ya koya min in zan sa kaya ga abin da zan faɗa in zan sa takalmi wanne zan sa in zan cire wanne zan cire in zan shiga bayan gida wani kafa zan sa in zan fito wani kafa zan ci in zan fita gida me zan ci in na dawo me zan ci zamana da iyalai na zamana da abokai na zamana da yan uwana motsin manzon Allah duka koyarwa ne a ciki to daga ran da kace an samu kusakurai cikin motsin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ma'ana an samu kusakurai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu Ɗaka haka ayoyi da suke magana wanda ba su fahimta ba abinda malamai suke cewa irin waɗannan ayoyi al-khitabu lahu wal muradu ummatuhu magana ake yi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wal muradu ummatuhu abinda ake nufi da wannan magana ba annabi a haddin zatinsa ba al'ummarsa wato rashin ga wato ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ana ana yi mana ne amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ana faɗa ne ai ai ai Allah zaka ji yana faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda zaka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ya rusa aikinka sannan kuma wala takunanna al khasirin da ka tu cikin asararu jaki ne kai ka dauka da manzon Allah ki annabi zai yi shirka ne Ah, ba zai yi ba amma wa ake ma magana kai ake yi wa magana ta harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam okay okay sai sa ka ga hatta a cikin alkur'ani ka lura da mukadabar manzan Allah shi manzan Allah abin da Allah ya ce ya ce mai faɗa yake yi baya canzawa sai sa idan Allah ya zo misali annabi ya ce ko wani abu ya dama annabi sai Allah ya ce Musa 'Kul a'udhu bi rabbin nas ka hmm. ce ina neman tsari da ubangijin mutane to ai annabi Muhammadu Allah yana koyar da shi ne ko sarki zaki sosai me manzo Allah in ana koyar da kai kai ne sarki zaki nace maka ka ce qul a'udhu bi rabbin nas in zaka ce qul a'udhu bi rabbin nas me zaka ce a'udhu bi rabbin nas sai ka ce a'udhu bi rabbin nas kaga ba ah. sai ka ce qul ba ka eh. fahimta na'am amma shi manzo Allah saboda baya canza wahayi Allah ya ce masa manzon Allah ka ce kaza shi ma in yazo sai ya ce manzon Allah ka ce kaza saboda me yana baka risala imrari ta biyo kanka ta biyo kanka to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da mm. wato salafiya suke yi ba dan komai ba kuma rusa annabin kenan wannan magana shine ba yanda za a yi ka ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuskure mm. ka ɗauka annabi yana kuskure face sai ka gan shi mutum ne kuma na kaman kowa sai yasa a nan muna da bidiyo yana nan wani malamin su aka ce annabi yana kuskure ya ce eh annabi yana kuskure banda cikin wahayi aka ce to ibnu taymiya yana kuskure sai yace a ah, me yasa za ku ce in ce ibnu taymiya yana yin kuskure ibnu taymiya da yake magana da hadisai ya iya kuskurantar da ibnu taymiya amma kuskurantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai mu dai a wajen mu annabi sallallahu bai yi ba bai taba yi ba hmm. bai yi ba bai taba liyaghfira laka Allah ba liyaghfira laka Allah ba taqaddama min eh sosai bai yi ba kuma bai taba yi da sallallahu alaihi wasallam in kace annabi ya kuskure isma ta baci isma ta ɓaci in ka ga ya yi wani abu to ya yi ne don domin rashin aikata wannan abun hukuncin abun ba zai samu ba to sai a yi don a samar da hukunci kai kuma sai ka koya mm. yawwa kai kuma sai ka koya Za ka samu annabi alaihi salatu wassalamu tarayyansa da matansa da alakansa da mata da sauransu irin waɗannan abubuwan duka manzo Allah yana yin wannan abun saboda zan yi aure za ka yi aure to ga annabi ga ya ya zauna da matansa sai ka gani sai ka koya yanzu misali zaka ji an ce maka manzo Allah yana faɗa a hadisi abgadul halal ila Allah at-talaq mafi abin nan halal din da Allah baya so yake fushi da shi mafi girman abin da Allah baya so a cikin halal shine shika amma manzo Allah ya yi shika ko bai shika ba Okay. Yanzu manzo Allah ya aika abin da Allah baya so kenan. Baya so kenan na'am. <laughs> Ka fahimta? To amma in bai sake ba ya za ka yi kai ka gane hukunce hukuncen sakin Ta fahimce ni sarki yi. yawa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci abinci ba ya za ka yi ka gane ya ake cewa in za a ci abinci hmm. dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sahabbai manzo Allah yana cikin sallah ya cire takalmi sai sahabbai sai ruwa sai suka cire takalmin su manzo Allah sai juyo yace me yasa ku cire takalmin ku sai suka ce mun ga ka cire yace to ai jibrilu ne yazo yace min takalmi na akwai kazanta a ƙasa na cire ka fahimce ni to in annabi bai yi haka ba yaya zaka yi in ka je ka tako kazanta ka gane hukuncin kazantar da ka tako ka cire ni Ka ga ba yanda zaka yi ka gane wannan sannan manzo Allah yana sallah manzo Allah yana sallah yayi rafkanuwa kaman ya manta wani abu a cikin sallah to manzo Allah sai ka ce annabi in bai manta ba sallallahu alaihi wasallam in bai nuna maka ya mance ba ya za a yi ka gane in an yi mantuwa a sallah ya hukuncin wannan mantuwan mm. yake mm. to amma kuma ƙaryanka ka zo ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rafkananne ne yana rafkanuwa kana fadan haka ka faɗa wato fadan haka ka wato shai faɗan haka ma na iya cire ka musulunci a'a kuwa mutum zai fita mana sarki zaki ai ai kuskure ka ce manzo Allah ya rafkanuwa ya rafkani yayi kaza da kalmar rafkanuwa kalmar kamata su yi kefo kenan wato akwai hatsarin malami ko da yake haka ne ma akwai amma akwai hatsarin malami su tsaya ce annabi sallallahu alaihi yana kuskure akwai hatsarin wannan magana kenan a akwai hatsari mana sarki zaki ai akwai mutane ba manzo Allah ba akwai su mutane matsalar ba sa karatu ne kawai sai su je suna karanta waɗansu abubuwa amma su karanta Ga shi nan a rubuce malaman psychology sun sani akwai mutanen da mutane ne normal din iri na kai amma kwakwalwarsu ba ta karɓan kuskure ko miskala zarratin eh, suna nan psychologist sun tabbatar akwai su waɗannan mutanen kwakwalwarsu hmm. hmm. ba ta karɓan kuskure kuskure na giftawa za su cafku haka Allah ya yi fiɗirarsu ya kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi to yawanci irin wannan in ba a ce maka manzo Allah yana kuskure ba ai ba za a rushe maka ƙimarsa ba amma tambaya shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ya yi kuskure to shi shikenan sai ka ƙara mutane da ni me kake wa mutane annabi ya yi kuskure me ka koyar musu gaskiya ne saboda zaka hatsarin wannan abu ma wallahi shayi akwai waɗanda suke bibiya mu haka suna jin mu sosai shai na wani ya taba kira na ni na Hausa ma shi yana gyara mini Hausa na amma wallahi haka yake ashafa krista ne wallahi krista ne to you see ka gani ba suna jin irin wa'annan ababa game da annabin mu muna kuma rubuce yake cikin littattafan ibnu taymiya cikin littattafan ibnu al duk sun kawo cewa laulam kuni taubatu ahabbal ashiya'i ilayhi lamabtala bizambi akramal khalqi alayhi haka suka gaya manzo Allah cewa da ba dan tuba shine abin da Allah ya fi so ba da Allah bai jarrabu wanda ya fi so ba da Allah bai jarrabu manzon Allah da zunubi ba haka suka rubuta musu yana cikin littattafan su لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه da ba dan tuba Allah ya fi so ba da Allah bai jarrabu manzon Allah da zunubi ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin su yana zunubi yana laifi ya za ka yi mu dai muna roƙon Allah kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu amin amin a wajen mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'sumun min as-sara'ir wal kaba'ir Allah ya kiyaye manzon Allah daga fadawa laifi karami ko babba wannan haka yake rubuce a duk cikin littafin su kuma shine itikadin su amma zaka ga sarki tunda an jawo wannan ina ga ya kamata mu sako ta cikin nukudan da za mu yi karatu sosai amma shayi kai wani kai wani magana anan naji daɗi sosai ah, ka kuma tuna mini ah, na ji daɗi sosai saboda shayi ai ma'anan abin da ake cewa mutum kamar kan da fahimta na in ban sani ba na san zaka gyara mini ah, abin da ake nufi a cewa mutum wai ma'asumi ma'asum shine wanda baya kuskure kenan ko baya mm, mm. kiyayayye wanda Allah ya kiyaye shi baya kuskure to yanzu in dai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuskure bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba masumi ba kenan ba masumi bane ba masumi bane mana ba masumi bane in kuma ka zo ka ware ka ce a ma'asumi ne akan abin da aka mai wahayi ai malam ka fada mm. ka fada to irin wannan kes din ka lura sarki yanda suke zuwa su jawo ayoyi bai bai su musu munanan fahimtu kuma in ka zo ka ce zaka fassara waɗannan ayoyin a zahiri za mu rikito maka ayoyin da suna nan suna nan suna nan ka zo in ka isa ka sa annaba ciki wannan shi ta bayu kallon annabi da irin wannan kallon bimbazi ya faɗa a shafin sa ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka tambaye shi manzon Allah haske ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haske bane annabi an halicce shi ne min ma'in mahinin daga ƙazantaccen ruwa haka ya faɗa kazantaccen mani to kaga wannan kalmar astaghfirullah tubu ilaihi da ya gaya manzo Allah kalma ce da Allah ya yi ta akan dan adam a cikin alqur'ani cewa dan adam an halice shi daga kazantaccen ruwa amma kai in ka zo sai ka sa annabi a ciki akwai ayoyi da Allah ya ce innal insana duk wani dan adam lakafur mai yawan kafur cewa Allah ne innal insana lakanud duka haka Allah yana faɗan dan adam mai bijirewa ni'imar Allah ne to dan Allah sarki zaki Allah ya ce dan adam sai ka shigo da manzon Allah cewa manzon Allah yana cikin yan adam tunda manzon Allah yana cikin adam shi ma yana kafircewa ni'imar Allah yazillah na'am ai wai ji bature yace to every rule there is an exception kowane ka'ida da aka sa akwai exception a ciki waɗanda zaka dinga warewa zaka dinga warewa to amma haka suke kaga ayoyi irin wannan ne yake faruwa a karatun da muka yi kyautan shari'a kaga ayoyi da suke magana akan hannu ko kafa ko wani abu su dage haka ayoyin suke a zahiri mutum ya ce maka shi bai ɗauki Allah mutum ba amma a lokaci ɗaya Allah yana da hannu sa yana da hannu sa yana da ido biyu sa yana da kafa sa yana tashi Allahnsa yana sauka sa yana miƙewa Allahnsa yana zama sa yana da ƙwanji sa yana da kuɗi Allah yana dariya Allah yana da fiƙoƙi haƙwara amma kuma sai ya ce maka duk waɗannan sufofin ka yi imani da su amma kuma ba mutum bane la ilaha illallah ya rajuli taqilla ya rajuli